الذين يخشون الساعة bayani adad billahi islamiyya akan addinin musulunci wa aqida ihada aqida addinin musulunci shari'a ya Allah ya shiga fi kisasi al'anbiya a cikin bayyana muna kisoshin annabawa عليهم a وهي عشر قصص أو قصص كسوشي قومة ذا مطورارا daga kisa ta ɗaya har zuwa ta goma amma goma a dunkule amma in an ka fayyace su za su kama goma sha goma ne a dunkule amma sha hudu ne a fayyace don ne Allah zai ambata wani wannan kisoshi Likitan liyajirawa suni don a lallashi wannan aza kallon zazzaɓi. Sama'ai na rubuka alin da ke samu waje min da da jama'a. Wata tsauri ya ɗiƙa ne da tsama wa zuciya ne, a da a da'irar akan fara sakon Allah, wasu tabburi da 'Yanƙuri, ala za ku da duk wani abu mai bijirowa, su jimmai kai ya fasa, wa bayano. da kuma bayanin kowa bayanin an da gadar al'ambiya duk a cinnan annabawa kullaha gaba ɗayanta ala asatin wahidin suna rasa da tushe guda shi ne tauhidi wa a mawdu'u sura wannan ne abin da sura take tattaunawa a kansa addinin annabawa guda ne to kisoshin annabawan nan su ne kisar annabi Musa sannan kisar annabi Ibrahim sannan ta uku kisar annabi Dudu. ta wani kisa annabi Nuhu, ta biyar kisa annabi Dawuda, ta shidda kisa annabi Suleiman, ta bakwai kisar annabi Ayub, ta takwas kisa annabi Ismail, ta tara kisa annabi Idris, ta goma kisar Zulkifili, ta sha ɗaya kisa annabi Yunus, ta sha biyu kisa annabi Zakariya, ta sha uku kisar Siddiqa Maryam, uwar annabi Isa, ta sha hudu kisar shi kansa annabi Isa, alaihi salam. amma dai jagororin kirka guda goma ne za a shigar da wasu cikin wasu tuhur nan za a kushe su cikin goma ne to shi ne faɗa da ta'ala Allah mai girma ya a kisa ta farko kenan wanda kada adaina motsar kitaba wanda kada adaina motsa wa haruna furqana hakika mun ba annabi musa da annabi haruna al-furqana a saura littafi mai bambancewa ne furkana mai bambancewa ai a taura ta a taura alfahari kata wadda ita ke rarrabewa bai na haqqi wal batil tsakanin gaskiya da karya. Wani halal wal harami tsakanin halal da haram Don su da tafalla in ka karance su kan sanku to za ka iya bambanta ƙarya da gaskiya sai dai inda ganganta so ka yi ƙaryar ka amma dai ka san gaskiya kuma ka san halal ka san haram sai dai inda ganganta so ka ci haramun ka إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وضياعا كما إذا أتوا حكيك بهذا كذا وذكر كما وأبيك أي إذا كان وأبيك بهذا كذا للمتقين جمع سجن صورا الله don su haskaka wa mutane don su wa mutane wa'azi musamman masu jin tsoron Allah don su wa'azi amfana in sun ji Allah ya ce a yi in sun ji Allah ya ce a bari bari Allah ya samu allazina su ne waɗannan su almuttaqina su ne waɗanda ya shauna rabban ke saunar ubangiji zirgege a wake anin lafi ba sai gaban mutane suka bari safon Allah ba dan in dan irin mutane suka bari sa'a ba Allah to ba Allah kan girma ne mutane ka ganin girma amma in kana ganin girman Allah sadda babu kowa za ka bari sa'a ba Allah idan don Allah ka bari kada ka ga cikin mutane da ke ayatul khalaya a boye anhum anhum ko an anhum an an kene ke tambaya anhum saboda muke gobe saboda muke ka aike ba tare da kowa amma dai kana sai dai babu kowa abin da Allah ke ta aikai amma in cikin mutane na sai kai in ana cikin jama'a in mutum da zai ka zo shi kansa kamar na Allah in kana kai kai ka tsora wani ido zai kafa shi ashe zo abin da ya sa baka bi da kallon mutane a nan shi Allah ya sani inda ba mutane kallon da ba kamar don ka ga mutane na kaso da kankara a cikin Allah kai wa hum min as-sa'ati mushrikuna su game da alƙiyama suna babu da tsoro ai awaya suna tsoro suna zulmi game da tashin hankalin alƙiyama ai fa'iku da suna babu tsoro وهذا ذكر مبارك نكن أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ولا القرآن ده محمد إذا نامه ذكر قرآن وهذا ذكر ولا قرآن مبارك بالبركة abin karatu mai albarka, kasirul kai da yawan al'ai, yadda mil ya tattaru, ala a tafara ta mafi yawa mai makamar alaihi tawari daga abin da a taura ta kunta abin da a taura take ɗauke da shi da Allah ya ce mata da biya'an wa zikiran to qur'ani na ɗauke da tere min biya'i na haske wa zikir da wa'azantarwa da mutum ya yawa tsoron Allah Sabon mubarak littafi ne mai albarka wanda karanta shi albarka harafi guda in ka karanta lada goma alif lam mim lada talatin littafi ne mai albarka a wajen aiki da shi in kai aiki da shi a ga albarka duniya lahira littafi ne mai albarka ga duk wanda ya sawo ne za a ga ya samu albarka da dukkanin al'amura an zanna umar bakar da wannan littafi kama unzila kama wanda an da bakar da a taura afa antum lahu munkiruna shin ku musun qur'ani kuke yi ma'a taqaddumi ma yushriku tare da gabatuwa abin da ke shirya da idan ila tasdiqi zuwa gaskanta shi da tawa da atawa ai atawa ta yi bayanin annabi Muhammad da ce Qur'ani bal ittifaq bihi litawhid wannan tambaya cewa afa antum lahu munkiruna shin ku musu ne ku kai tasdiqi ake musu tambaya ce ta bari هذه هي القصة wannan da muka كانت Daga aya, arba'in da takwas zuwa aya ta hamsin shi ne kessa ta ɗaya daga cikin kessoshi guda goma a duniyoyi. Wane kwada a teyena idan wani marush da wumin kwashewar kunna biyu a cikin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وتقدم في أبنى الشجرة إلى الجسد الثانية هو قوم الجسة فقال في أبنى الجرمات وذكر آتينا إبراهيم hakika mun ba annabi Ibrahim hu shari'a ne Allah ya ba annabi Ibrahim shari'a ne ma'ana ya tuka mai gaskiya da hujja wasu kuma sun ce abdaliru lil qur'an hu, Allah ya ba annabi Ibrahim shari'a al-qur'an ay a daina Ibrahima mun ba annabi Ibrahim hidayatul qur'ani irin shari'ar qur'ani irin shi ne Qur'ani ta min at-tauhidi na tauhidi Tauridi ba shi ne Qur'ani ba kenan jagora shi ne Qur'ani kenan tauhidi duk wata shirya da Qur'ani ya zo da ita ba mu kamar tauhidi Tauridi shi a sama duka sannan duk wata shirya da biyo baya don shi ne abin da in babu shi ba a amsa kowane aiki don shi ne a hada ne fara da shi ya ce a wani ma'aikata an maka da tafiyon imani inganta imani zatin nubuwa da tabbatar da annabanci annabancin annabawa gaskiya ne wa zikiri da tunatarwa da ilmantarwa da faɗakarwa wani wa'adi da alƙawari da aljanna wani wa'idi da alƙawari da wuta min kablu kayan zuwa annabi musa ai min kablu maji musa tun kayan zuwa annabi musa wa haruna mun ba annabi ibrahim shari'a irin ta shari'a alƙur'ani wa kullum mun kasance bihi game da annabi ibrahim alimina masu ilimi ai da annabu, amru da zalika mun san cewa annabi Ibrahim ya cancanci haka Allah ya cancantar da shi ya ba shi ya Qur'ani eh, ya ba shi ya Qur'ani قال لأبيه لوكتن أن الإبراهيم شيء باباني آذرا وقومه da jama'a babane azara da suke suka da raini da uban da jama'a da suka da raini ya ce mutura hoton gumaka ya ce ma hazu hitta ma biyu menene waɗannan gumaka ayar asmamu gumaka allati antum laha aqibuna wanda muke dukuma kan bauta mata ai ala a kan bauta mata muqimuna ala ibadatiha kuna masu dukuma da dacewa akan bautar menene waɗannan gumaka to idan muka tafi wannan a suratul an'am annabi ibrahim abinda ya fuskanci jama'a a dubarance su bauta ma rana da wata da tambaru. ko wa in qala ibrahim li abihi azara zuwa asnaman alaha inni araka wa qawmaka zuwa da murin ko hmm. azza falamma ash-shamsa falamma mara alkamara. to shi ne malamai suka ce a ayoyin suna nuna nau'in bauta biyu a cikin mutanen annabi bayan akwai nau'in bauta ma rana da wata samari akwai kuma nau'in bauta ma gumaka din da aka ambata na at-tabazi kanu suka ce wa a aba a ra'a gina. mu hujjar mu kawai ba mu da hujja in ba mutum mu uwaye mu na bauta mana fakata da yana bin mu kai koyi magana kowa ya daga gani ko ba hujja ta wanda a cikin addini abin da abuja cikin addini Allah ya ce manzon Allah ya ce ko ba da? shi ne hujja amma da tun wanda mun ga ta haka mun ga ji ana yi ko haka mun ga ana yi to wannan kuskure alhamdulillah musulmi suna karɓa wa wani kawai mun ga zo mun ga yawa su a tarawih ba mu Da a ya ka a guri mai sallar da zalla sallar da ya ga kuma kabbata muka yi abin muka ce babu sallar da ba ta tariya in ba sallar jana'iza ba duk sallolin na fi da rafa yana annabi ya babu tariya sai ya guda sai suka ce to duk lokacin liman wani gabar ka ɗari ka taruwa zaune ne wani lokacin ba a tsaya to amma alhamdulillah da suka je binciken da aka ce su yi aka faɗa musu wurare suka bincika sai ga su sun kama tsaya Sai da shekara ashirin da wani abu Allah ya saka musu alheri قالوا وجدنا من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن annabi ibrahim yake lahun da mahaifinsa da jama'a mahaifinsa masu bautar gumaka da rana da wata da taurari Na kuntum hakika ko kun kasance an wa aba uku da uwayen bi ibada saboda bota mu gumaka fi balalin cikin bada dinin bayanan ne lalle ko da ku da uwayen ku duk fada su gudu bayanan bayanan in dai kuna bota mu wani Allah kalu suka ce a shi da nabi da haƙƙi shin ibrahim ta zo mana ne da gaskiya shi kaure ka haza ga magana ka wannan shin da gaskiya haka am an ta nuna la'ibi da kowa ka kake shi ne game da wannan ma'ana shin wasa ka kai shin ba a ta ka kai magana kada aka faɗi ko ko iya ta gaskiya ka annan cewa wayan bauta a kan dangana muka shan mu uwayen mu da kakari suna bauta wai saka ne shin gaskiya aka yi ko ko wasa kake ko babu wani annabi da an ga aiko da wasa duk annabawa da gaskiya an ga aiko ba aiko da wasa ba ƙara annabi ibrahim ya ce bas ku bar maganar wasa rabbukum ubangijin ku almustahib lil ibada wanda ya cancanta ku bauta mai rabbu mamallakin as da samai wal ardi kasai allazi faqarahunna wanda ya halice sama da kada halaka wanda ya halice su ala gairi misalin sabaka ba tare da wani misali da ya gabata ba kayan Allah shi sama ba sama kayan Allah shi kasa babu kasa ba irin shirar kunna ba ce in ne ga sun saka wani abu shi ma sai ya saka inji ya rike irin naku ya saka irin nashi ba wani sama da Allah ya ci ba ya saka nashi asnamahum zan yi zan yi abin da zan yi a gumakan la ahadi manna asnamahum sai na fatar ta gumakan in kakkare ba da an zuwa lokacin kun juya mun biyu kuna masu bada in kun bin kun da wurin taron ku na kafirci zuwa zo ya hada ta gumakan da ja'alahum sai annabi Ibrahim ya sanya gumakan nan بعد ذهابهم بيتن da yasu ila mushtari'i wurin taron in yau da idi a wani idi na su na labari da zaben kiri gurdu gurdu ya zo daga ɗan ya zai hokkar zuwa da zon da jini to ba kwakwari a da kasar ya haƙi ba ba ya haƙa ba ya sanya ku ya kira ruwa guntaye guntaye da fa'atin daga ɗan ya sassa ni illa kabira ba sai babba cikin dama akwai ƙaton gunki ya ke saura yan ƙananan ƙananan ba sai da ya bato sai tsare yan ƙananan sai ya bar ƙaton sai ya rata ya mai gasari da wuya a na aka sai ya rata ya gasari biyu ulki ga wuyan babban gunkin da don la'allahum ilaihi yarji'una don su koma zuwa da shi ai ila ta biyu zuwa ga babban gunki in sun ka don su bai babban gunki babban gunki lahiya don an tsare yan ƙananan Sai ya rauna su da mafi da abin da aka aikata su gari da wakili wata fasara na Allahum ilaihi ya ani shi ibadi su goma zuwa ga annabi ba su tambaye shi kai wai yawan ga aiki kaga kenan ana son sa lura da kai yin basira da hikima da dubara wajen da'awa don babu da za a yi shi musu fata su ga hili su tabbata sai dai in sun yi mutu bayyana amma duk sun zuciya sun gane irin wata hanya ya sa da ƙananan goma ta yi musu fata fata ga dani ga to ai da an hasire shi kun ka ce wanda aiki ya yi ba mai ta a wannan babban sai kuma ana kara shi da wani kishi ya kai kishi ya kai ku to kuna kuna mai ƙanan kuna hoda kishin da yake shi yasa ya sassa ne don abu gwada musu a mai shi zai zama ana gwada mai tare da wani to ya hukunci yana kishi na ga Allah ne saboda ya yi musu ilzamun asmi. قالوا من فعل, من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون Saboda gobe za mu tashi inda arna za su lokacin mu kuma an sai to yi tambaya waya wannan aiki A kirawa wa bayan da an zai ba su ba mu da abu kaya gobe insha Allah subhanahu أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan ba shi zan ba shi Thank you.